muna da ƙididdigan mutum ashirin da biyar wanda Allah ya musu rasuwa sanadiyan wannan ambaliya Adamawa. Abun yana daɗa muni ne. Dr. Muhammad Aminu Suleiman kenan sakataren dindindin na hukumar bada agajin gaggawa na jihar Adamawa a lokacin da yake bayani da kuma bada ƙididdiga na ambaliya da ta yi wa al'umma mazauna wasu yankunan ƙananan hukumomi a jihar Adamawa ba zata ya ko ƙara da cewa. Sa'an nan muna da mutum hamsin da takwas wayanda suka jikkata akwai wayanda suka kakkarye akwai kamar da gini ya faɗi kan mutane da sauransu an buɗe daɗin kowa dam da ke gombe sabili da yawan ruwa ta wancan ɓangaren ruwan da ya zo ya samu ruwan kiri dam ya yi yawa sai aka sake na kiri dam sai ya zo ta riba gongola a inda suka haɗu da benue kai ambaliya ta wannan wurin a yanzu haka da muke magana kuma an buɗe dam da yake kamaru lagdo dam tun ranar goma sha uku ga wannan wata da muke ciki da misalin karfe takwas da minti hamsin na safiya. asarar rayuka sama da ashirin da biyar da lamarin ambaliyan ya shafa a jihar Adamawa da kuma jikkata al'umma sama da hamsin. Al'amarin da ya janyo rushewar makaranta a kan wasu ɗalibai. Ɗalibai guda biyar kuraguzan ginin ya yi musu sanadiyar karyewan kafafunsu, wasu kuwa hannu. Kamar yadda Aliyu sarkin matasa da ke zama mahaifin wani ɗalibi wadda lamarin ya yi sanadiyar karyewar kafansa ya koyi min ƙarin bayani akan yadda lamarin ya faru yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko yaya suka ji da wannan akuwar lamarin duba da cewa ambaliyar ya yi sanadiyar rushewar makaranta da ya janyo karyewar kafan ɗansa? Wannan mun dauke shi a matsayin sosai ne Allah Ubangiji ya ɗaukaka haka ya kasance. Makaranta ne ya rushe a kansu kuma dai abin da Allah ya takaita ba mutuwa a ciki amma lallai yara kam sun ji jiki. Yaro na sunan shi Aliyu ya samu karaya biyu a kafa wadda ba su da lafiya kuma Ubangijin Allah ba su lafiya. Gawan Aliyu Jambutu wadda ke zama mahaifin Halima Aliyu Jambutu wadda ita ma lamarin ya yi sanadiyan karyewar hannunta sakamakon ko rushewar wannan ginin makarantar shi ma ya yi mana bayani akan yadda suka rungumi lamarin. Eh, alhamdulillah hannu kan gaskiya yana shi yana na kumburin amma sauki yana ubangiji ana nan ana neman jinyar yarinya amma dai hannu kan a kumbure take ko ya gani ya gani neman sauki a gurin ubangiji to ko menene ma malaman makarantar za su ce akan wannan batu duba da cewar suna cikin makarantar lokacin da ambaliyar ya nausa cikin makarantar har ko lamarin ya yi sanadiyar rugujewar makarantar kuma ɗalibai da dama suka jiggata ciki har da karyewan hannu da kafa malama Hafsatu Dalhatu wadda ke zama malama a cikin wannan makarantar ta koyi mana ƙarin bayani dalla dalla a akan yadda lamarin ya faru. Da safe yara sun zo don irin around na yin nan to mun ga ruwan sama ya fara faduwa muna so mu gode su muka ce kan mu gode su wani abu ya faru da su akan hanya. Mun zauna tare da su muna rene su domin ruwa ya wuce kafin mu sallame su abin ya faru. To wanda suke da karaya kan mutum biyar ne. To wanda kuma suka broshin suna da In dai, mai sauraro ba zai mance ba wannan ambaliyar da yayi wa shiyar arewa maso gabashin Najeriya cikar kwari irin su Kano, Jigawa, Adamawa da ma jihar Taraba gabaki daya lamarin da ya janyo asarar gonaki da kuma muhalli da dama. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.